يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakkar godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin da ya ba mu ikon sake hallara a wannan masallaci na abu ubaida radiyallahu an da ke nan makaranta hadda alkur'ani mai girma a nan garin shagari kamar yadda an ka sani yau muna cikin yini na watan sha takwas kuma dare na 20 kenan ga watan azumin ramadana shekara ta 1442 wanda ya zo daidai da 30 ga watan hudu meladiya 2021 mun sake halartowa domin ci gaba da tafsirin da mun ka faro tun farkon wannan wata ne albarka wato wata azumi ramadan kamar yadda an ka sani muna tafsiri a cikin sura ta arba'in da bakwai suran muhammad kuma cikin yarda allah da ikonsa jiya mun aji da karatunmu ƙarshen aya ta da hudu. wato yau kenan bisa ga yarda Allah za mu ɗora karatunmu a kan aya ta 25 Har rai zuwa inda Allah maɗaukin sarki ya ƙaddarce mu da tsayawa idan lokaci ya yi muna addu'a Allah maɗaukin sarki shi muna jagora Allah maɗaukin sarki ya sa abin da za mu faɗi mu faɗi daidai karatu ya zo daidai fassara daidai kuma allah matsawakin sarki ya sa ikhlasi a cikin ayyukanmu ibadan nan da muke na watan ramadana allah shi karɓar muna da kuma sauran ibadojin da muke yi a cikin sauran watanni muna roƙon allah ya gafarta muna zunubanmu ƙanana da manya Allah maɗaukin sarki shi haskaka zuciyarmu da hasken imani Allah maɗaukin sarki yana cewa maɗaukin sarki a wannan aya ta 25 da aka karanta Allah yana magana akan waɗanda sun ka kafurta bayan sun yi imani sun ka koma yin ridda sun ka koma ma kafurcinsu Allah yana faɗin sakayyarsu idan ba su tuba ba sun ka mutu akan ridda Allah ce innan ladinar taddu ala adbarihim waɗannan da sun ka koma a bisa ga dugadugansu sun ka fita musulunci min ba da mata bayyana lahumul huda baya ga shari'a ta riga ta bayyana gare su sun gano gaskiyan musulunci amma saboda wasu dalilai na son rai sun fifita mulki sun fifita matsayi sun fifita dukiya wato akan imani ba wai don sun gano imani ko musulunci ba na kwarai ne ba a'a abin da ya sa kawai sun kai ridda sun gane in suna musulmi za su rasa mukami in suna in suka ci gaba da zama cikin musulunci za su rasa kujerarsu za su rasa mulkinsu za su rasa wani matsayi nasu na duniya za su rasa kwastama wannan ya sa sun ka zaɓi su koma makafircinsu can inda suka ganin mulki zai dawwama gare su to sai allah maɗaukin sarki yake waɗannan da sun kai riddar ba wai sun yi ridda ba ne akan ba su gane musulunci ba a'a min ba'di ma bayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su dalilai sun bayyana ga zahiri na zaman musulunci shine addinin gaskiya kuma mu'jizoji sun bayyana to waɗanda sun kai haka Allah yake ash-shaytanu sawwara lahu shaytan ne ya ƙawata musu wannan al'amari da sun kai shiɗan ne ya nuna musu cewa shigarsu musulunci zai sa su rasa kaza su rasa kaza su rasa kaza idan sun ka rasa kaza ɗin nan kuma za su zan ba bakin komai ba a cikin mutane za su zan walakantacci ba su faɗa aji ba su da wani abu wa amlalahum shiɗan bai basu ba sai da ya bi su da yaudara da rudi na cewa ai za su jima za su yi tsawon ajali za su jima bisa mulkin gada suke ko matsayin gada suke in dai ba musulun dai ba su cikin musulunci shekan ya nuna musu haka su kuma sai sun ka yi ridda sun ka koma makafircinsu wannan da yawa za ka samu mutane da yawa waɗanda ke yin wannan mutum zai bar musulunci ko ya ba aiki da musulunci ba don komai ba saboda mukamin shi ko matsayin da yaka gudu ya rasa gudun rasa wannan matsayin ya zaɓi ya bar musulunci da ya rasa matsayinsa to waɗannan mutane ɗan ya riga ya gama da su Allah maɗauke sarki ya faɗi wani ɓangare na daga cikin halayen waɗannan mutane ya ce zalika abinda ya jawo masu wannan hassun kai ridda son duniya da son ɗaukaka da son matsayi Allah ce wannan ya sa su sun ka ce ma waɗannan da sun ka ƙyamaci abin da Allah ya saukar su ne yahudu wato musulmin ga da sun kai ridda sun ka lalace sun bi ta yahudu har suna faɗa ma yahudu alhali yahudun nan suna kyama alƙur'ani ba su son alƙur'ani ba don alƙur'ani bai bai gaske ƙur'ani bai bayyana ba gare su a'a kawai saboda hassada da ƙiyayya ya sa yahudu ba su son alƙur'ani to sai shi wangari daddan sai haɗa kai da yahudu yana nuna goyon bayansa ga yahudu yana nuna cewa zai yi ma yahudu da'a har yana cewa sanutse ukun fi ba'adil amr za mu yi muku da'a cikin wani sashi na al'amari ai za mu yi muku da'a game da umarnin da kuka ba mu na musaba ma muhammadu a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza za mu saba mishi amma wuri kaza ba za mu iya hitowa hili mu ce mun saba masa ba watan sai ya na kenan suna munafunci suna yi mai yahudu da'a ga wasu abubuwa wasu abubuwa kuma sai su rika nuna manzon Allah suka wa ya jama'a musulmi ku dibi wannan aya da idanun basira da irin halin da ake tafiya yau da yawa za ka samu lalatacin musulmi watan suna ba da goyon bayansu ga wasu dokoki waɗanda musulunci yana faɗa da waɗannan dokokin suna da yawa irin goyon bayan auren jinsi namiji ya auri namiji mace ta aure mace wannan kuma za ka ga wasu musulmi waɗanda ke bisa ga wasu mukamai ko dai a majalisu ko kuma a wasu wurare daban-daban inda ana ganin su sama suna faɗi a jiya wanda suna ganin idan ba su goyi bayan waɗannan abubuwa da yahudu na kawo ba ana iya gishe su bisa mukaminsu ana iya ƙulla musu sharri ko a yi musu wani abu a kore su da haka sai su zo su hito ga fili su nuna goyon baya na auren jinsi su nuna goyon bayansu waton na a ba 'yan luwaɗi 'yanci gada a kyamaci 'yan luwaɗi gada a nuna ma 'yan luwaɗi kyama su ma mutane ne suna da damar su yi abin da rayuwarsu ke so su rayu yadda kowa ke rayuwa suna da wannan dama sai ka ga masu da'awan musuluncin nan sai su hito suna faɗin haka suna turawa a cikin watan wayoyinsu suna fostin suna turawa suna ruce-ruce ana ɗauko ra'ayoyinsu domin waɗancan dillalen waɗanda suka wadillanci yahudawa su yi musu taɓi su jinjina musu cewa sun yi su musulmi ne ba masu tsatsauran ra'ayi ba musulmi ne waɗanda ke tahiya da zamani wannan shi ne abin da ke gudana al'ummar musulmi ku sa idanu da kyau ku sa lura ƙur'ani ba an saukar da shi ba ne kawai a yi mai karatun jarida a wuce waɗanga abubuwan ga shi yasa idan ana bayanin su sai wasu rika gani a ma ba cikin ƙur'anin ba a wan mai fassarar nan ne kabin son rai ne sai su rika ganin cewa ai ƙur'ani bai yi maganar gaba wallahi tallahi yana cikin alƙur'ani kuma kaji ana karantawa fassarar da ake maka can da wuri na a zo a share sama-sama a wuce na baka ma san abin da an ka faɗi ba ba ka san abin da ake nuhi ba ka zo ka yi zaune kawai ana fassara ƙur'ani da gunguni ana ja ana fassarawa kalma-kalma kalma-kalma a wuce a tsayi a yi bayanin abin da ayan nan ke nufi wanda zai sa mutane su fahimta mai laihi ya gyara shi abba a yi yanzu ne ake samu ana waɗannan bayanai shi yasa har wasu ka ganin cewa ai ara shi ne ake wa mutane ko kuma a'a da suwa ne ake yi ko kuma su rika gani anya ƙur'ani ne ko ya zo da wannan abu tabbas ku da wannan magana da muke faɗi ka tafi ka diba ayan nan da muke fassarawa aya ta 26 a cikin aya ta 25 da aya ta 26 cikin suran Muhammad nan kusa-kusa za ka ga wannan bayani Allah maɗaukin sarki ya ambaci waɗanda sun kai wannan cewa riddaddi ne sun gane musulunci amma sun ka zaɓi su yi ridda su koma makafirci ba don sun jahilci musulunci ba a don duniya saboda shaidan ya ƙawata musu kuma ya nuna musu za su nare bisa mulki za su daɗe bisa mulki su kwashi kuɗi su yi duwa da su ga dama sannan Allah ce wannan dalili kuwa shine irin waɗannan mutane qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sun ce ma waɗannan da sun ka kyamaci abin da Allah ya saukar su wane ne sun ka kyamaci abin da Allah ya saukar na ɗaya dai menene Allah ya saukar Qur'ani su wane ne ke kin Qur'ani kafirai yahudu su akan gaba sai su waɗanga musulmin ga na banza sun ka rika ce ma yahudu sanuti ukun fi ba'adil amri za mu yi muku da'a ga wasu abubuwa ajandodinku da kuke kawowa da wasu abubuwa da kuke kawowa za mu yi muku da'a za mu tallata muku za mu hito mu gwada ma mutane cewa wannan abun daidai na bai saba ma al'ada ba bai saba ma addini ba har ma a yi unwani da wasu malaman addini ko sun sani ko ba su sani ba a saye su su tallata wannan ra'ayi ko dai su tallata direct ko indirect ga nan cikin alkur'ani mai girma su ce ma yahudu sanu tsi'ukun fi ba'adil amr za mu yi muku da'a a cikin wani sashen al'amari naku da kuke son duniya a karɓa domin a tallata ra'ayinku na irin ajandodin da kuke son su tabbata malami mai fassara ya ce sanuɗi ukun fi ba'adi mata muruna na bihi za mu yi muku ɗa'a a sashen abin da ku yahudu kuke umurtan mu da shi kalƙu'udu anil jihad kamar ƙin zuwa jihadi kun ga ana magana ana dibin lokacin da ake waga magana ga wannan lokacin su yahudu suna ƙoƙarin wa daƙilar da musulmi na su yi jihadi kamar yanzu da suka jihadi da cewa wai jihadi na ana sa mutane cikin musulunci da ƙarfi ko ba su son musulunci a tilasta su wa tasdidil musulmi da kuma sama musulmi wato daƙilar da musulmi daga su zabura ga addininsu to sai Allah ya ce wallahu ya alamu israrahu Allah ya san duk abin da suke koyewa duk wannan ajandar tasu ta ɓoye da suke kullawa to Allah ya sani don haka Allah maɗaukin sarki ba zai bari su ci nasara ba shi yasa a kullum idan sun kawai mu musulunci kullalliya sai Allah ya hito ya tona musu asiri sun kai musulunci kaidi su yi ma musulunci da sisa sai Allah ya tona musu asiri sai a gane abin da suke nufi waton su ruguza musulunci din wanda yake ko ba za su iya ba duk abin da suke faɗi ɓoye Allah matsawacin sarki ya sani zai tona musu asiri sai ya ce اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم sai Allah maɗaukin sarki ya ce waɗanga mutane waɗanda ke komawa su haɗa kai da yahudu suna yi wa musulunci ƙullalliya suna wa musulunci da sisa alhali suna da awacewa su musulmi ne fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ika yaya halin su zai zamo a lokacin da mala'ikun mutuwa za su karɓi ransu yadribuna wujuhahum alhali mala'ikun na bugun huskokinsu suna dukansu da gwamaimai na wuta a hannayensu suna bugun wuskokinsu wa adabarahun kuma suna bin bayayyakinsu suna dukansu duk wanda an munafukin Allah wanda ke haɗa kai da yahudu domin a murje musulunci domin mukami ko domin kuɗi wallahi a lokacin mutuwarsa sai ya sha kashi hannun mala'iku kamu a zagiran mutumin banza ɗan wuta domin Allah ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum yaya halin su zai kasance ainan ana son ka gane girma abin ne shi yasa ba faɗa ma abin da zai faru ba don kai ka tai ka je ka kwatanta yaya halin su zai kasance a yayin da mala'iku za su karɓi ransu suna dukansu da gwamaimai na wuta suna dukan muskokinsu da bayayyakinsu a lokacin da za a karɓi rayukansu yaya halinsu zai kasance imamu kurɗabi ya ce wal ma'ana ala tahwif wa tahdid ya ce wannan ma'ana an yi shi akan tsoratarwa da taɗar musu da hankali na irin abin da zai faru wannan lokacin abdullahi ɗan abbas ya ce la yutawaffa adun ala ma'asiyatin illa tadribu almalaikatu fi wajha fi wa fi babu wanda zai mutu bisa wata saƙo da yake aikatawa sai face lokacin ɗiban ransa mala'iku za su rika duka huskarsa da kuma bayansa kamin su cire matsarai sai Allah ce dalika wannan dukar da za su sha a lokacin iban ransu ya faru gare su ne bi annahu mutaba'u ma ashafa Allah domin su sun bi abin da ke fusata Allah abin da Allah baya so abin da Allah ke fushi da shi sai su sun ka zaɓi wannan abin ya zan shi ne za su yi unwani da shi domin su ruruta kasuwancinsu ko su ruruta manufofin da suka son su cimma da haka za su yi amfani da dama wata na sukan addini da musulunci da musulmi irin abin da ke gudana a duniyar mu da yau kenan inda masu da'awan musulunci za a sai su a biya su a gwada musu manufofi a gwada musu kuma a yi musu training hanyoyin da za su bi domin su sayar da wannan aidiya na rosa musulunci cikin sirri za a ga mutum da riga da rawani da komi nashi suna ne gaba da baya ɗan musulmi ne amma ana amfani da shi ne wajen rosa musulunci ta hanyoyi da dama a ɗaga darajar shi a gwamnati a tallata sunan shi a yi mishi yabo a midiya cewa shi mai matsakaici ra'ayi ne in ya yi jaki zama takwali a ce mai ayyahi kowa wayewa cikin musulmi mai tsaka ra'ayi ne da sauransu shi kuma zai rika hura hanci da wannan Allah ce wannan shi yasa a lokacin mutuwarsa mala'iku za su fara gana masa azaba Allah ya faɗi dalili yace zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwana sun ka kyamaci bin waton hanya da za su samu yarda Allah sun ka ma kansu bin hanya na munafunci da dasisa ga musulunci da suka addinin musulunci a ƙaiƙaice fa a habata a amalahun shi kuma Allah sai ya lalatar da ayyukansu da datan sun ka yi kamin su lalace aikin da sun kai yi nagari Allah ya lalata waɗannan ayyuka ba su da lada sannan ce Allah yana magana da munafukai waɗanda suna da ƙullalliya a can cikin zukatansu, amma suna gudun su bayyanar da wannan makirci da ƙullalliyar da a cikin zukatarsu domin musulmi in sun gane su za su kyamace su za su guje su sai su ɓoye wannan makirci da wannan ƙiyayyar da suka wa musulunci sai su ɓoye amma kuma sai ka ji suna faɗin kalmomi na musulunci da baki suna jingina kansu ga musulmi da musulunci to shine Allah yake cewa am hasiban ladina fi ƙulubihin marabu waɗannan da akwai cuta na munafunci a cikin zukatansu shin suna tsammanin za su sha banza suna tsammanin Allah yi hurijallahu a daganahum Allah zai kyale haka kawai ba zai tona musu asiri ya bayyanar da wannan kullalliya wannan ƙiyayyar da suka wa musulunci da musulmi a cikin zukatansu wata rana Allah ba zai tona musu asiri a gane su ba bi ma'ana ai Allah zai tona musu asiri Ba ka irin waɗannan mutane in ta ya ta yi tafiya a sannu a hankali sai kai ta ganin wasu abubuwa na bayyana gare su kai da kanka za ka kai ga tabbatar da cewa waɗanga ba musulmi ƙwarai ba ne suna dai ansa sunan musulunci ne kawai yau da gobe zai sa ka ka gane ta irin abubuwan da suke yi da irin abubuwan da suke aikatawa da irin abubuwan da suke faɗa shi zai sa yau da gobe Allah sai tona asirinsu labudda an yafdahum babu makawa Allah zai kunyata su wa yakshifu amrahum ya tona al'amarinsu ya tona musu asiri a gane saboda haka duk wanda ke irin waɗannan abubuwa yau da gobe za ku ga ya hito ƙwaya ƙwas yana faɗin maganganu wanda zai sa a gane cewa a shewa ne ba musulmin ƙwarai ba ne kun ji maganganun da yake faɗi kun ji maganganun da yake faɗi wani zai fito fili in abin ya kai ƙole-ƙole wani zai iya fitowa fili ya bayyanar da maguzanci ne shi an huta da shi irin wannan da ka da'awa ko wani ne aka ce mishi wani yaro kano wanda aka ce kowa ba abdul jabbar ba kama abdul jabbar wanda har kotu ta yanke mishi kowa yana rikis din shi na kotu wanda yake zagi annabi shi ma wannan lokaci yake sukan musulunci kuma gaba da baya ne uwaye ne musulmi ne mubarak wanda aka ce ma mubarak la barakallahu shi ɗin. wanda ko kwanakin ga an tado da kes ɗin shi yahudawan ƙasashen duniya suna maganganun cewa ba ainihi adalci ba a ba shi dama ya ɗaukaka ƙara ya fita ya yi kaza ya yi kaza su kuma waɗanda ke tsare da shi su kuma suna ba da hujjojinsu a kan suna kare shi ne don iya hito za a kashe shi kunga su wannan nan ne sun kalaɓi ba wai sun tsare shi ba ne don Allah don ya zagi annabi a don in ya hito ga hili za a kashe shi sa'annan kuma Allah ya bi mu da halinmu ya rika ɗanɗana muna azaba sannan mu ko mu ce mu ba mu san dalili ba ta ya za a yi baragubi yanzu duk maganganun gada aka yi na zagin annabi saura su wane ne lauyoyin da ke kariyan masu zagin annabi kahirai ne ko musulmi su wane ne ke maganganu akan human right musulmi ne ko kafirai to ba gani ashe kaga irin waɗannan miyagun musulmi baragurbi waɗanda suna cikin rigar musulunci amma duk wani abu da ya gitta na abin duniya to sun yadda da su rika wannan abin duniya in ko musulunci daga nan za a yi mai kabbara hudu na jana'iza a turbuɗe shi ba abin da ya dame su su dai ba dai sun samu bukatar su ta duniya ba ba abin da ya sha musu kai da abin da watan zai samu musulunci ba dai za a ba su miliyoyin da za su yi gidaje manya-manyan gidaje a birane su yi irin motocin da suke so su auri irin matan da suka so su in an yi haka musuluncin ma ya wace mana ina ruwansu to irin waɗannan mutane idan kuna biye da su za ku yi ta ganin munafuncinsu na bayyana shi ya sa ma Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ولو نشاء Allah baraka wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walau na sha'u ya Muhammadu ai da mun ga dama la'arai naka hu da mun gwada maka su muna wa na physical mu ce wani da wani da wani da wani da wani in ambatan maka su in gwada maka su da na ga dama da sai in hakan ka san su physical iyanan sai dai Allah maɗaukin sarki ya rufa asirinsu domin shi Allah maɗaukin sarki baya hukunci wanda zai iya shahon wanda bai da laifi domin waɗannan mutane suna da ɗiya, ɗiyaɗiyansu na ƙwarai ne ɗiyansu ustazai ne ɗiyansu bayin Allah ne mutanen kirki ne suna da jikoki hakanan suna da uwaye hakanan da za a ci mutuncinsu da ɗiyansu za a ci mutunci don hakanan nan Allah yakan kyale wasu albarkan ɗiyansu ko kuma mai yiwa ne su tuba amma duk da haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala araftahum simahum amma zaka gane su da siffofinsu wallahi zaka gane su da siffofinsu na munafunci in ka kwantar da hankalinka malamai suka ce wallahi annabi bai bar duniya ba sai da ya san duk wani munafuki annabi ya san shi da siffofi ne domin Allah ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahi zaka gano su wato ta illan maganganunsu wato maganganun da ke fitowa ta bakunansu usulubin maganarsu da abin da maganarsu ta kumsa tunan za ka iya hukunci ka ce lallewa ne munafuki ne ga wannan shi ke gudana Allah matsaukin sarki bai hito ya bayanin wani da wani ba amma ya ba da alamomi na ɗaya ya ba da alamomin da za a iya gane su na biyu kuma ya faɗi cewa ta hanyar maganganunsu da suke faɗi a midiya da wasu maganganu da suke yi ta nan ne za ka iya gane cewa waɗanga munafukai ne musulmin ƙwarai bai faɗi wannan magana ta yaya musulmin ƙwarai zai fito yana cewa wai a halasta auren jinsi mace ta aure mace namiji a aure namiji ɗan uwansa kuma a ba 'yan liwaɗi a ba su yankinsu a baƙya masu a ta hulɗa da su kamo da aka hulɗa da kowa don suna da damar su yi irin rayuwar da suka so to kai musulmin da yake faɗi wannan ba ya yi so ƙararraya na lalle shi gingime mai munafuki ba ne ni kuma wanda toce alama aka so a gani wace alama ake so a gani baya ga waga alama Allah ya tsine ma ɗan liwaɗi ya ce a kashe in an kama shi da wanda ka yi da wanda aka wa ya tsine ma masu maɗigo sannan kai mai cewa musulmi ne wai ka ce wai wai a bar su su ci gaba da yin wannan abu a ba su yancinsu kuma ka ce kai musulmi ne ta yaya babu maganar musulunci ga irin waɗannan mutane waɗannan mutane tabbas munafukai ne da haka Allah ya ce ma za ka gane su ta hanyar maganganun da suke faɗi a midiya a jaridu da sauransu da wajen conference su miƙe su yi magana ko su gabatar da abunga a majalisa su gabatar da motion ko wani abu da ire-iren waɗannan za ka gane su ta waɗannan maganganunsu wallahu ya alamu amalakum kai mutane ku sani Allah ya san ayyukanku gaba ɗaya babu abin da ya ɓoyu ga Allah na ayyukanku wallahi duk abin da ka yi Allah yana ganin ka ya san da kai Allah yana da haƙuri yana iya kyale ka kai tsawon rai bisa ɓannarka amma dai ya riga ya san cewa komi nisan jiwa akwai ranar da zai ma danka dankar da ba za ka kuce ba da ku kyale su su yi ta sharri mutum ya yi kulle-kulle ne ya yi sharri ne ya wani duk abin da ya kasan yi don ɗaya ya samu duniya ya gama ya yi mutuwan jaki sa'annan Musa, jaki sannan kuma abin nan da ya samu na duniya bai umfanin shi da komai kuma ya halaka rayuwar ɗiya ne da irin waɗannan mutane sai su koya ma ɗiyansu irin waɗannan halayensu sai ɗan da Allah kuɓutar da shi Allah maɗauke sarki ya ce ba zan ku haka kawai zube don kun ce kun yi imani ya zan ba zan jarabce ku ba a'a ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم بعضاً zan لكم هكا كويبا والله سينا wallahi sai da fitintinu kala-kala wajen wahala a wajen al'amarin musulunci a ce tashi ka yi tahajjud tashi ka yi sadaka tashi ka je jihadi ka dawo jihadi ka gaji sai ka ji ladan ya yi kira ka zabura ka je ka yi sallah ka gama sallah ka hito sai ka ga wani bawan Allah tare kai na bida abinci sai Allah ya jarance ku da abubuwa kala-kala a cikin rayuwarku domin mi domin Allah ya tankaɗe da rairaya ya zan waɗanda zai musu azaba zai musu azaba ne akan hujja bayyananna ba akan abin da shi Allah ya sani na ɓoye ba shi ne wasu ba su ganewa musamman ma irin waɗannan daƙiƙan mutane zindiƙai su ce to in ha' Allah ya san wani ba na ƙwarai ba to mi ya dan wuta ne to ne kuma na cewa yayi kaza yayi kaza ha Allah bai azama kai ne ya yi sakayya da abin da shi ya sani ba Allah ya azama kai ne ya yi sakayya ne da abin da mutane suke aikatawa Allah ya san wani zai mutu kahiri zai mutu munafuki zai mutu fasiki ya sani sani ne na fil azal tun ma bai halicce shi ba Allah ya san da haka amma Allah bai aiki da wannan sai ce sai ka yi aiki aikin nan ne Allah zai kama shi da wannan ne za a yi mai hukunci gaban kotun ubangiji ba da abin da shi Allah ya sani ba ka bar gwada abin na gani mana. saboda haka wajibi ne ga al'umman musulmi su fahimci wannan da kyawu wajibi ne ka fahimci idan an ka ce maka Allah ya yi abu domin ya gano na kwarai ba wai ya gano wai da bai sani ba ne yanzu ne zai gano in ya gwada ka a'a domin ya bayyanar da hujjoji da dalilai ga ayyukanka tun da da waɗannan ne zai maka hukunci gaba gare shi ranar tashin alkiyama ba da abin da shi ya sani ba dama Allah san kafiri ya san munafuki ya san na kwarai ya san su tun bai halice su ba na sani ne na filazan amma wanga sani da aka magana shine na shari'a wanda da shi za a yi maka shari'a kayi kaza kayi kaza kayi kaza a yanke maka hukunci ba da abin da Allah sani Allah ce ai ni dama tun can na riga ni na halice ka ko ni ai dama na san kahire yake da ka iuta ba da wannan Allah zai hukunci ba shi sa ce wallahi zan jarabce ku da fitintinu hatta na alamar mujahidi na har mu gano masu fafutuka a wajen ci gaban addini da ɗaukaka addini na an faɗi kalmar jihadi abinda ke zayin zuwa shine a tafi yaƙi eh haka ɗin ne amma wannan kalma a am ya yi gamewa daga jihadin yaƙi ɗai fafutuka ciki ko har jihadi na takobi ɗin fafutuka na addini ya ci gaba yau ka yi kaza gobe ka yi kaza ƙiri ka yi kaza ba ka gajiya ga wurin abin da zai ciyar da addinin Allah gaba Wasu sabirin haka da waɗanda suke masu haƙuri ne ga ayyukan wahalolin da za su rika sha na takalif na musulunci yanzu azumi ne aka yi cikin tsananin zafi cikin tsananin rani yana daga cikin jarabawa sai mai haƙuri mai juriya zai iya yin haƙuri zai iya jurewa ya yi azumi ɗin abubuwa ga sunan da yawa ana cikin kunci wani bai da abin da zai ci wani bai da abin da zai lalura cikin gwaji ne ka tashi ka je ka taimaka mu wani ka gwada ka taimaka ma wani ka taimaka ma addini ka taimaka ma ɗaiɗaikun mutane musulmi ka taimaka ma duk wani abu mai rai kuma kai kai haƙuri da irin abin da zai same ka a kan musulunci za a zage ka za a walakanta ka za a rage maka matsayi in ma'aikaci kake akwai ma'aikatar da in kana musulmi sai an tozarta ka ba a yi maka promotion tun ɗaya kana musulmi da za aka ce kahe ta musulunci rannan da sun ƙara maka girma to sai kai hakuri. haƙuri domin mi domin ka san dan musulunci ne ake maka waɗanda abubuwa da haka Allah maɗaukin sarki ya ce sai ya jarabta mu da waɗannan jarrabobi ya gane masu jihadi daga cikinmu da masu haƙuri ga ayyuka na musulunci ta kalif na wahala ilma wanda aka ce mai ilmu zuhur na bayyane Allah maɗaukin sarki ce wala nabluwa akhbarakum haka ma zan jarabci ayyukanku zan tankaɗe da rairaye domin abin da asalin wannan ibtila'i shine a jarabta a tsinci a fidda na ƙwarai a fidda wanda ba na ƙwarai ba lallai ne a habarakun bi ma'ana a amalakun ayyukanku sai na gwaji ayyukanku na rairaye in fidda na ƙwarai in fidda wanda ba na ƙwarai ba sanete babu yadda za a yi kai karo da Allah kai karo da manzo ka sha da daɗi duk wanda ya ce shi ba zai bi Allah ba ba zai bi manzo ba to shi kuwa tun nan duniya zai walaƙanta kamin ranar tashin alƙiyama. shi ya sa Allah matsaukin sarki yake cewa na ladina kafaru waɗannan da sun ka kafurta ba su tsaya ga kafircinsu ba a'a wasaddu an sabilillah sun ka kange mutane daga shiga musulunci sun ka ɗauki matakai kala-kala na kashin ɗimbin dukiya wajen hana wa mutane shiga musulunci ba su tsaya ba nan wa sha'aƙun rasula sun ka saɓa ma hanyar manzo sun ka ɗebi su ta daban da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna yin wannan abu ne min ba'da ma ta bayyana lahumul huda bayan hujjoji sun bayyana gare su karara na addinin musulunci addini ne na gaskiya to me yasa ba su bi ba ta'assubanci da hassada da ƙiyayya kawai shi yasa ba za su shiga musulunci ba to su sani lan yadurrullaha shay'a ba za su iya cutata ma Allah da komai ba rashin karɓar su musulunci rashin shiga musulunci rashin yi wa manzon Allah ɗa'a wannan ba zai sa Allah ya cutu ba ya ce ya rasa magoya baya don haka ya samu matsala a mazaɓar kaza ko jiha kaza ba a bi shi ba. Oh, wannan can gare ku don baka bi Allah ba ba za ka cutata ma Allah da komai ba lan yadurrullaha shay'a faufau ba za su iya cutata ma Allah da komai ba sannan wasa yuhbitu a'malahum Allah maɗaukin sarki zai lalata ayyukan da sun kai irin sadaka da sadar da zumunci da wasu ayyuka na alheri wanda da in suna da imani za su samu lada to Allah zai lalata wannan ba zai ba su lada ba sane ce ya Allah ya kira ga muminai sannan ya ba su umarni ya ce ya ku muminai ku yi ɗa'a ga Allah ku yi abin da Allah ya ce ku yi gwargwadon ikonku watsi'un rasul ku yi wa manzon Allah ɗa'a ku bi horarrakin da manzon Allah ya hore ku ku sani rashin yi wa Allah ɗa'a rashin yi wa manzon Allah ɗa'a na sa ayyukanku su lalace saboda haka wala tubtilu a'malakum kakku lalata ayyukanku ta hanyar ƙin yin ɗa'a ga Allah da ƙin yin ɗa'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam kada ku lalata ayyukanku da munafunci da kafurci da ujibi da riya ku nisanci waɗannan ku sani waɗanda sun ka bin Allah da manzo sun ka zaɓi kafurci su ne innan na kafaru waɗannan da sun ka kafurta wa saddu an sabilillah sun ka kange mutane daga hanyar Allah hanya ta shirya da imani sun ka doge a haka ba su tuba ba sun mamatu sun ka mutu wahum kuffarun suna kafuransu ba su tuba ba falan ya gafira Allah lahum faufau Allah ba zai gafarta musu ba ɗan wuta ne direct wannan yanke hukunci ne kai tsaye cewa duk wanda ya mutu yana kafuri Allah bai gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara ga duk wanda ya shirka da shi amma laifin da bai kai ga shirka ba yana karkashin mashiya Allah da haka wannan hukunci ya game duk wanda ya mutu yana kafuri an gane ko duk wanda ya mutu yana kafuri dan wuta ne Allah bai gafarta masa sannan Allah ce ma muminai ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم معكم ولن يتركم أعمالكم Allah ya kira ga muminai yake fala tahinu wa tad'u ila salam ya ku muminai idan kuna yaƙi da kafirai lokacin yaƙi ne da takubba ko da bindigogi da sauransu ko ko lokacin yaƙi ne da ta hanyar wato technology na zamani intanet da sauransu to kada ku yi rauni kada ku bari kafin rai, waton su canye ku wannan gefe kada ku yi saku-saku ku tura ɗiyanku su yi ilimi ta yadda duk abin da kafiri ka iya ganowa ta hanyar technology da waɗannan na'urori na kwamfutoci da sauransu da intanet ya zan kuna da ɗiya ƙwararri waɗanda su ma suna da wannan za ka kada ku yi rauni Wata da ila salami hakku rika kira kafirai zuwa ga ayi sulhu zuwa ga a zauna lahiya alhali su ba su nemi a zauna lahiya ba ku ku zo ku yi rauni ku lalace har riƙa ku ne ka bibiyar mushrikai kafirai da wai su yadda a zauna bisa tebur a zauna lahiya a yi sulhu su ba su nemi sulhu ba ku ka biɗar sulhu to Allah ce kada ku yi wannan domin muddin kun riƙe musulunci wa antumul alauna ku ne maɗaukaka ku musulmi ku ne buwayayi ku ne marin jaya domin ku ne mumine ku a da Allah to ta yaya za a yi ku walakanta kanku akan magoya bayan shedan rundunan shedan bai dace da ku ba wallahu ma'akum Allah yana tare da ku da taimakonsa da nasararsa walan ya ku a'malakum Allah baya tauye muku wani abu na ladan ayyukanku duk abin da kun yi, Allah matsawacin sarki zai cika muku lada ba zai tauye muku komai ba na ladanku wannan bushara ce babba kamar da ibnu kasiri yace busharatun azimatun bin Nasiru wa zufura al'ada al'ada. bushara ce babba na ba da nasara da kuma samun ɗaukaka a kan makiya in dai musulmi sun cirgi duk abinda sun ka da shi na zamani ku sa ɗiyanku su tafi su karanci wannan abin su gane ƙabli da ba'adin wannan abin su su yi umfani da wannan abin wajen ɗaukaka kafircinsu ku kuma ku yi umfani da wannan wajen ɗaukaka ku? da roshe nasu wannan shi ya kamata amma duk lokacin da za ku tura ɗiyanku ku tura ɗiyanku masu tarbiyya ku bari ɗiyanku sai sun gane Allah sun gane addini kun sa musu kishi kun nuna musu manufa domin mafi yawa abin da ka cutanmu sai a tura ɗiya su tafi su shiga waton ga abubuwa daban-daban wanda gwamnati ke hiswa ma'aikatan ne daban-daban ko wasu programs ko wasu dai abubuwa organization da yawa haka amma sai musulmin musu yi babu manufa ba a cusa musu manufa ba tun daga gida zuwa unguwa zuwa gari zuwa local gamman zuwa jiha a nuna musu a dinga da za su kai su yi ga abin da aka son su cimma. kawai sai a bar su sagaga su tafi wani shi bai san abin da zai wani zai sai ne kawai ya samu hanyar da zai hole da haka wasu wajen camp da sauransu na ake bata su da yaren matan kahirai nan za a fara koya musu mummunar zina da sauransu da liwaɗi nan za a lalata su da shaye-shaye sun tafi babu manufa babu wani orientation wanda an ka ba su tun kamin su tafi haka kawai an ba su sagaga sun tafi ga banza sai zamana sun zan illa ma ga musulunci ɗin sai zamana suna taimakon abokan gaba wajen rosa musulunci don sun tayi ne ba tare da manufa ba haka kawai suke alhali su makiyanmu da manufa suke tura nasu ɗiya sai sun bi su hatta coci coci na kai masu in wurin abun gane abin da ya shafi kem na, nyc ana kai musu tallafi duk inda suke ana nuna ana tare da su ana kulawa ana kulawa da irin abin da suka yi na taimaka ma cocinsu amma mu haka sai mu saki mu kamar ɗiyan jakkai kawai su tafi ba su da wata manuwa su ɗiyan gaba su san wani abu ba sai wanda Allah ya cece shi ya zama ya ɗan yi karatu yana da wayewa addini kamin ya tafi amma in ba haka ba sai kawai ya tafi ya dawo lalatacce babu wani abin da a cikin zuciyarsa na taimakon addinin musulunci da haka sai ya zo ya zamo makami da yake rosa musulunci a cikin gida to wajibi ne al'ummar musulmi su faɗaka da irin waɗannan abubuwa da ke gudana a cikin al'umma don haka nan mu tashi duk abubuwan da an ka ce an fi suwa na program musamman ma abin da ya shafi waton a shige-shigen ga na zamani na abin da ya shafi intanet musulmi musu koya mana su san cewa ga yadda abubuwan nan suke amma da manufa ta kwarai da kyakkyawan manufa domin taimakon addinin musulunci. sai Allah maɗaukin sarki ya ce innamal hayatud duniya Allah maɗaukin sarki ya ce, Ku waɗanda kuke fafuka a kan duniya, tunaninku kawai kullum ya tsaya ga nawa zan samu, gida nawa zan mallaka a Abuja, yaya zan mallaki mota mai kama da kaza, ta yaya zan in tara kaza in zan kaza. to wannan kawai innamal hayatu duniya rayuwa ce kawai ta duniya la'ibun wasa ne kawai walahawun da wargin yara kawai abinda wato ake yi kawai na ɗaukan hankali bai da hakika bai da tabbas ai bai da wani abu wanda akwai wani abin da za a ci gajiya sai mai nasara nan gaba in dai rayuwar gane ta duniya iyakar da ita ka tara ko ito sai sai mi kuma ka tara ya ishe mu mu gane cewa tara duniyan nan inda a ce in an tara an tara an kai wani matsayi a'a shi kenan yanzu za a dawo abin nan da an ka tara ko dai baka yi ma musulunci komai ba baka taimaka mu kowa ba kama zauna ka ci abin nan da kai shekaru ka yi shekara aƙalla talatin kana tarawa kuma ka tara amma baka da tabbas kowa ko ɗanka ya san cewa baba iya ya ƙare shekara biyan nan gaba ya yi tsawon rai domin lokacin da ka biɗi kuɗi kila kana ɗan shekara talatin in aikin gwamnati yake kana sata tun wannan lokaci ka yi zalunci ka tara kuɗi fiye da biliyan ka kai shekara saba'in ka yi ritaya ga kuɗin ga amma stil kana nan kana satar wanda ɗanka da jikanka duk sun san cewa wallahi baban ya ƙara shekara biyu nan gaba ya yi tsawon rai shekara duka tara a yi maka birthday ka shekara eh, tamanin ka shekara saba'in da kaza ka yi kaza amma kuma baka daina ba Ba ka daina biɗa kuɗin ba kuma ba ka daina cin haramun ba kuma ba ka hutar ba haka kuma za ka mutu ɗin a bisa ga kwaɗayin duniyar da tarawa in ka mutu kuma tausayi ne iyakarta kenan lahawun ne kawai la'ibun wa lahawun babu wani abu wanda wai za a ce wai gashi nan madala madala ne ai yau ya mutu kai ya tara kuɗi ai Allah mai albarka ya mutu ya tara kuɗi ai dan aljanna ne don ya tara kuɗi gida ne kaza Abuja Amerika yana da gida Ingila yana da gida za a ce haka nan to kaga ashe kai ta wahal da kanka kai ta wahala wajen kai dai ka tara ka tara ba tare da ka tsaya ka dibi shin abinga da ka tara shin kana da garantin na shekarun da zaka ci zaka canye wannan abin inda ce duk abin da ka tara kana iya tara shekarun cin cin wannan abin da ka tara da ni in ka tara miliyan talatin to ka yi ƙoƙari ka ƙara ma kanka shekara talatin na rayuwarka don ka ci miliyan ka talatin da ka tara ba ka iyawa to ka tara miliyan talatin kila ko shekara ba ka yi ka mutu shi ke saboda haka la'ibun ne wa lahawun la'ibun ne kawai da lahawun shi ya sa mala yake faɗi yake wato anna duniya wa ma fiha min duniya da abin da ke ciki wato na rangama wanda yake na gaugawa wanda za a kai لا يصلح مانع من الاقدام الى الجهاد bai dace a ce wanga ya hana ma mutum yin aikin alheri ba bai dace ba wa ma yu'addi ila sawab al-akhirah da abinda zai ja zuwa ga samun ladan lahira bai dace wai don kana biɗar duniya wannan ya kange ka daga biɗar lahira ba don me likauniha bi manzilati lahawi wal la'ibi fi sura'ati zawaliha kasancewar ita duniya a matsayin wasa ne wargi kawai wajen gaugawa gushewa da aka falayin bagi an ya kuna hubbar duniya hubbar duniya wal alama fiha min allazati wa shahawati sababan da aka bai dace a ce wai don son duniya da kwaɗayinta da abin da ke ciki na jin daɗi da sha'awoyi su zama su ne dalilin da zai sa kai kake jin tsoron yin jihadi ko kashe dukiyarka wajen taimakon addinin Allah ba a'a ka tsaya ka taimaka ma addini shi yasa Allah ce wa in tu'minu idan kun kai imani wa tattaqu kun ka ji tsoron Allah kun kai ma Allah da'a yu'tukum ujurakum Allah ranar la'ira zai baku sakayya na abubuwan gada kun ka kashe wajen taimakon addinin Allah wala ya yas'alukum amwalakum Allah bai tambaye ku ya ce ku kwaso dukkan dukiyarku ku kashe ma addininsa Allah bai ce haka nan ba lokacin da Allah ke cewa man zalladhi Laha ƙardan hasana wane ne wannan da zai taimaka ma addinin Allah ya ba Allah rance rance mai kyau ai an san rance duk wanda ya zo wajen ka bi ɗan rance yana son ne cikin wannan abin da naka ka ɗan ƙyawato karanta ni ba cewa ya kai wai ka ɗauko duk abin da ka mallaka ka miƙa masa ba da haka Allah maɗaukin sarki lokacin da ya ka taimaka ma addini ba ya ce ka kwaso duk abin da ka mallaka ne ka ba addini ba kai ka zanna baka da kwandala a'a wala yas'alukum amwalakum Allah baya tambaya ku cewa ku bada dukkan dukiyoyinku gaba ɗaya ku zanna ba ku da komi Allah baya yin wannan lokacin da duk Allah yake cewa ka bada wani abu to yana nihin yana Allah na cewa ku ci da dukiyoyinku yana nihin ku ɗebi wani abu kaɗan daga ciki ku ciyar domin wannan kaɗan ɗin nan shi ne zai zabe muku alheri ranar tashin alkiyama kai zakka ma waga falitattar zakka diba mu gani sai ka kasa abin da ka mallaka na nisabi in kuɗi ne sai ka kasa gida arba'in ka ɗauki ƙwara ka ɗauki guda ka raba ma bayin Allah maƙotarka mabuƙata ka raba musu saura talatin da tara dun naka ne jama'a amma duk da haka ka ga mutum wai bai iya fitar da zakka eh. A wakin ga da Allah ya halitta yayi sanadin su zo hannunka sai ka mallaki akuya ko tunkiya sai ka mallaki guda arba'in sannan ne za ka cire guda ka ba su a fi sabilillahi talatin da tara dun naka ne ka san wada Allah ya tsara musu a wanzu kai ka hiddan musu da ciyawar da suka ci kai ka ruwan sama da suka samu abinci duk kayan Allah ne ya mallaka maka ya sai in sun kai arba'in daga mallakar ɗaya biyu uku hudu har zuwa goma ishirin talatin talatin da tara duk Allah bai ce ka bada ko guda ba sai sun cika arba'in sun ka shekara sannan ka bada ƙwara guda cikinsu amma kuma wannan ya zamo jidali shanu sai ka haɗa shanu talatin raƙumma sai ka haɗa raƙumi biyar daga nan ne za ka fara bada da ‘yan akuya guda duk waɗanga abubuwa ku diba abun ga sannan wajen noma haka abin nan ne da Allah ba ka ce ka kyafato ka taimaka ma addinin Allah bai ce ka kwasa duka ka basuwa ba shine wala ya yas'alukum amwalakum domin mi in ya yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu da Allah zai ce muku gaba ɗaya ku ba da dukkan dukiyarku ya ce kwaso duka abinda ka mallaka ka basuwa da addinin Allah fayuhfikum kuma ya matsa ya matsa da cewa lalle sai ka hidda dukiyarka ko ya halaka ka Allah madaukakin sarki da kai ne yace tabkhalu za ku yi rowa lokacin na ce ku ba da dukkan dukiyarku kuma na matsa muku cewa sai kun basuwa ni na sani in ji Allah za ku yi rowa za ku hana a wannan lokacin a da adghanakum shi kuma Allah maɗauke sarki sai ya tona abin da ke cikin zukatan ku ɓoye na son dukiya <clears throat> na lalle lalle ne sai dai a cire ranku ba za ku ba da dukiyar ku gaba ɗaya ba sai Allah ya tona wannan asiri amma Allah bai haka nan ba sai ce ku ɗebi ɗan wani abu ku kyafata ku ba su kuma ba cewa aka yi ga gonan Allah ka ce ka kai ba ko ga kaza a talakawa makotanka masu za ka ba fi sabilillah waɗannan da in aka ce haya haya haya gidanka za su sheko su zo su kama gudunmawa in gobara in barayi in menene wanda yake da ana fitar da zakkan nan da talakawa za su rika tausayin masu kuɗi za su rika kuma wato girma masu da ganin darajarsu rashin ba da zakka shi ka sa talaka shi ma bai ganin mutuncin mai kuɗi domin ya ci da haƙƙinsa Allah maɗaukin sarki ce ah, Allah makawacin farce ce ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah ku waɗannan da ake magana da ku tud'auna gashi ana ta kiranku ana ta kiranku kullum ana ta kiranku litunfiqu fi sabilillah domin ku zo ku kashe dukiyarku ku ba da dukiyarku domin addinin Allah ya ci gaba amma ina faminkum cikinku man ya akwai wanda yake rowa ya hana ya riƙe dukiya ta yi ƙamau ya ƙiɗi ba ya taimaka ma addinin Allah to ya sani wa man ya duk wanda ya rowa da abin Allah ne ya bashi ba dubararsa ba ilimi ne ba ba ƙarfi ne ba shi ma ya san in ƙarfi ne wallahi bai mallaka abin nan ya san in ilimi ne wallahi bai samu abin nan da a kodan fi shi ilimi in wayo ne da dubara ya san akwai waɗanda sun kaci madi ne da dubara da wayo shi ma ya san Allah ne ya ga dama ya ba shi abin nan kuma ya ce ya ɗiba ya taimaka ma addinin Allah amma ya kiya to ya sani wa man ya bakal duk wanda ya yi rowa ga ciyar da dukiyarsa wajen addinin Allah to wallahi bai rage addinin Allah da komai rashin kiyarwarsa bai hana wallahi addinin Allah ya ci gaba da tafiya ko yana hanawa bai hanawa sai dai ji kawai ana ta yi ba da shi ba babu ƙwandala ta yi kuma addinin Allah na ta tafiya don kayan Allah ne in baka bai ba Allah sai ba da wanda zai bai in ba ka yi ba wani na can shi yana ƙoƙarin ma a ce ya yi to duk wanda ya rowa to fa inna ma ya bakal an nafsi yana wannan rowan ne ga kange kai ne ai kai ne ne yake wa rowa domin cutar wannan rowar za ta dawo a kansa misali dai lokacin jihadi na takubba ba a iya zuwa jihadi tun zamani annabi sai an yi lancin annabi yana raye gaba garai aka lancin mai da yawa ya kawo mai ɗan kaɗan ya kawo a haɗa a sai da wakai a sai takubba a tanadi abincin da za a ba waɗanda za suna jihadi tun zamanin annabi kuma sahabbai ne su abbakar su umar da usman kowa na ba da nashi zuwa ga talakawa wani sai ya je ya yi gada ko ya samo nashi ya kawo wanga ya ba da buhun dabino ɗari wanga ya ba da rabin kwanon dabino don shi a gare shi da haka za a tara a tafi a yaki don mi don Allah ya ta'allaka ci gaban addini ne da ɗaukaka ta ta hanyar wannan contribution da aka yi a taimaka ma addinin Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zamani ne ana yi to abin da nake so waɗa muku a ce ba a yi ba an zo ga kafirai sun ta sama ƙasanmu. an lalabo babu babu kayan fada ina da wakan da za a ba bara da su hau babu dawakai kubba? babu sulke babu makiya sun mallaki waɗanga abubuwa badage-badage in sun haɗo muna garinmu da kai da kai rowa da wanda bai rowa ba kai dai da kai rowa da kai da dukiyarka duk kun zan ganima ga arna dukiyar nan kaɗan ɗiban nan ka bai ka kiya to yanzu an an duka sannan kai ma ɗin ka zan bawa ko ba haka ba ne haka suna in kayaran ga suka zo sun ka buge na bugewa suka kashe na kashewa su ɗarme na ɗarmewa duk gaba ɗaya ƙasar gaba ɗaya ta zan tasu su kafa tutarsu su naɗa gwamnatinsu su sa a bi gida-gida a kamo waɗanda aka so a kashe a kashe waɗanda za a sa su bauta a sa su matanku su zamo abun gansu su zamo abun gan bayin su su yi wanda suka ga dama su yi sadaka da su su yi koyan yi da kai ne aka ce ka ba da dukiyar ka taimaka ma addini Allah ka kiya to a dawon ga zamani ta hanyar karatu da wa'azin gada masu karatu da wa'azi ka yi ta nan ne ake samun ɗiyan ƙwarai mutanen ƙwarai waɗanda ke tashi su taimaka ma al'umma a hidda mutane cikin jahilci to ka ce kai ba za ka taimaka ma masu wa'azi ba za ka taimaka ma masu kira zuwa ga addinin Allah ba wai wayo wai kaza a bar addinin Allah haka nan babu masu karantarwa don mi mallami mai zuwa wa'azi ta ina zai samu kuɗin da zai samu mota tetur ko mashi ya ce wa'azi ta ina zai samu na'urar ga ta magana ta ina zai samu injimin da zai tafi tafiye wa'azi a saurare shi ta yaya zai ɗauki ya kai ne ya kama yawon wa'azi da mi zai yi shi kenan sai ya ajiye kama zuwa cin rani legas shi ma tun da yana iya zuwa kowa sai ya watsar ni zai biyo baya duk ɗiyan garin ku har da ɗanka su zan miyagun jahilai to san komai ba na addini matanka su tashi fanɗarari ba san addini ba ɗiyanka haka nan laihinwa kai da ka ce ba za ka taimaka ma ta yadda za a yi a gyara addinin Allah ba kaga ƙarshen ta sai lalaci wannan sai sa a samu ɗiyan